رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القواعد قائدوجي tadkhulu kana ala al-mubtada wa khabar kana tana shiga ga mubtada da khabar fa tarfa al-awwal sai ta yi na farko rufa wa yusamma wa yusamma ana kiranta ismu kana ismu sara ismu kaza na'am wa tansibu kuma tana yi na biyu nasba na'am yusamma khabara ana kiranta khabaru kana hmm. khabaru sara khabaru asbaha khabaru amsa duk daga nan misalu kana fi ma taqaddama suwara misalin kana a cikin abin da ya gabata akwai suwara shi ma yana aikin kana da amsa wa laisa wa asbaha wa amsa da laisa da asbaha da amsa wa adha da azha wa dhalla da zalla wa bata da bata wa tusamma hadhihi al-af'al akhwatika ana kiran wa'annan fi'iloli yan uwan kana duka su gaba daya na'am akhwatu kana ake kiransu لكل فعل من هذه الأفعال مضارع wa amru wato kowane fi'ili daga cikin wa'annan fi'ilika akwai mudari'in shi akwai amrun shi kowane kana yana da yakunu yana da kun asbaha yusbihu asbih ko amsa yumsi ne amsa yumsi amsi amsa yumsi amsi in ka ce amsa yumsi lam lam yumsi sai ka dawo da wannan hamza din kaɗai ne. kamar arsala yursilu arsil tunda asalin shi mazidun ne bil hamza in zama to mazidun bil hamza mudari shi za a dawo da wannan hamza din wajen mudari kamar na ce zahaba yazhabu sai a ce izhab to azhaba li hamza bi ziyada azhaba yuzhib azhib arsala yursilu arsil an arsil ma'ana bani isra'ili an gani haka to shi ma amsa yumsi amsi dole sai wannan hamza ya fi an fahimci wannan aha ya amala ne amalin magi wato duk wa'annan kowane fi'ili daga cikin wa'annan fi'ila kadalta suna da muzari muzari'in wato suna aiki irin aikin mazi illa laita sai dai laisa kawai fala ya ci ha mutari wala amr shi laisa mudari'i baya zuwa masa haka nan amru baya zuwa masa ba yi ga laisa babu amru ga laisa hmm? kamar yadda ake samun kana ya kulu kul eh jami'i ana kiransa fi'lu madin jamid. fi'lu madi wanda yake da sarari dan bai da mudari bai da amru na'am بسم الله الرحمن الرحيم اسم الإشارة اسم الإشارة نعم الأمثلة مثالي زارة الشريف وانا متمم بدرجة وانا زائد اسم الإشارة للمفرد المذكر هو مبني على السكون في محل رفع المبتدا اسم الإشارة للمفرد المذكر مبني على السكون في محل رفع مبتدا رجل خبر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره وهو منقول شريف نعت مرفوع بالضمه الظاهره على اخره هذا كتاب نافع wannan littafi ne mai amfani wannan ha'un harfin tambaye za ismu ishara mabaniyun ala sukun fi mahallin rabbi mubtada kitabun خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره وهو منقول نافع نعت مرفوع بضمه الظاهره على اخره هذه امرأة تعتني بأولادها wannan mace ce tana kulawa da 'ya'yanta. bihi ismul ishara lil mufrada al muannatha mabniyun ala al kasra fi mahalli rafin mubtada ko imra'atun khabar mubtada marfu in ta'atani fi'l mudari marfu'un bi damma al-muqaddara ala ya mana min zuhuriha